Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da shirin sa na labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan birnin Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba sha 13 ga watan Disambar na 2021. a cikin shirin za ku shi bayanin wasu mazauna gundumar balle yara jihar tilibiri a kan tasirin matakin hana zirga-zirgar motuna yau shekara ɗaya kenan a gundumar babu wani sauyi da aka fuskanta a harkar hada-hadar kasuwanci sati hudu bayan da najeriya ta sake bude iyakarta a wurare biyu bangaren niger muna tare da misalin dungas a jihar zandar har wa yau a jihar ta zandar za mu kawo muku batun halin da ake ciki a game da annobar corona a rahoton musamman na wannan shiri. an kama babban alkalin shari'a na kotun jihar doso jiya kuma aka turo kiyarsa a yamai mashiyoyin hukuma 'yan sanda sun tabbatar da wannan labari ana zargin babban alkalin shari'ar na doso da hannu cikin lamarin safarar miyagun kwayoyi in shi mashiyar kamar yadda wakilinmu na doso ya rubuto muna. daga 13 ga watan janvier na 2020 zuwa yau 13 ga watan janvier na 2021 shekara guda kenan da hukumomin jihar tilibiri suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar motuna dare da rana a gundumar balle yara saboda wato dalilai na tsaro bayan wannan lokaci jama'a sun yi bayani akan tasirin matakin matakin tsaron wato azantawarsu da hassan mummuni tandai ka kan matsalolin da abin ya kawo shine idan aka duba babu yan kabu kabu babu yan kasuwa saboda bisa motuna ne ake zuwa cin kasuwa kenan idan baka da abun hawa baka iya hawan mota kullum kuma baka iya zuwa kasuwa lokacin da kake so gwamnati ta dubi lamarin saboda wannan ya talautar da kasa zama ina labo talkandi wallahi ruwa irdi yango farfaradin wallahi mu a ganin mu haraka injunan nan a ciki ne rayuwar mu da mu da mazajen mu duka take yanzu kuma da aka tsaida su injunan suna a daki aje kinga kuma haka ka ba ta ƙara mu. Yanzu kawai muna cikin matsala. Wani bi akwai dan malati ko kana son sauri bashi shi Kuma yara na son kuɗin karin kumallo da kayan makaranta suna son komai. Ga bukata abincin rana amma tunda da suka da komai sai a hankali. Di harka kalsuru. Irwo iddiyon. Mu a ganin mu da sun ka tsaye da kai kawon injinan nan babu laifi a ciki. Saboda 'yan tare zamni tsaye da injinan nan ne suke amfani wajen afka na ɓanna. Amma kin ga bai hana ba a cikin ƙauyuka suna ta afka ɓarna. Dinga hasar wote. matsalar tsaro a niger wani taimako matasa ke iya kawowa a gaban wannan al'amari da ke ta karuwa wannan shine batun da aka tattauna jiya a jami'ar yamai a yayin wata muhawara da kungiyar ɗalibai na gundumar gwatai a jihar tilibiri ta tsara mai bada lacha ibn isa abdulmajid shugaban kungiyar matasa domin tarbiyya da kyautata rayuwa ya bayyana cewa gudunmawar matasa ta wajaba a yaƙi da matsalar tsaro A matsayinmu na matasa mu ne na farko da al'amarin ya shafa. Muna da gudunmuwa mai yawa da za mu iya kawowa ga kokowa da rashin kwanciyar hankali matasa ya kamata su girka yanayin da zai ba da damar haɗuwa lokaci zuwa lokaci inda za su canza miyo tsakanin su kuma su ci gaba da yin hakan ko da ba cikin zaman su na makaranta ba tsakanin mu mun yi nazari mu ɗau matakai ta yanda za mu kaucewa duk wani soki burutsu shi ma gwamnati ya kamata ya girka halin yanayin abin da ke dalilin haddashin wannan rashin kwanciyar hankali shine rashin abun yi ga matasa to kenan gwamnati ya kamata ya girka damarmaki ta ɗaukar matasa aiki da girkin fasahohin ƙirƙiro kamfuna da za su ba da damar samun abin yi ga matasa ya kuma girka hulɗa tsakanin al'ummomin ƙasa da jami'an tsaro saboda idan akwai ƙin yarda tsakanin jami'an tsaro da al'umma ina ganin ba za a samu biyan bukata ba ga wannan barazanar rashin tsaro. A zandar ajiya gidan jarida ya suma bayar da horo ga 'yan jarida kimanin ashirin na garin a game da gudunmawar da kafafen yada labarai ke iya kawowa wajen rigakafi da kuma yaƙi da rikice-rikice shugaban gidan jaridar wato ibrahim haruna ila ya yi wa aliketa ƙarin haske Kamar yadda kuka sani, harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ba da hanyoyin bi har ma ta tambaya da kar a ƙara shirya da haɗuwar jama'a kim tsauri guda. Don haka ya waje ba a mutunta wa'annan matakan. Da kamata ya yi mu gusa wannan gamuwar tamu to amma ganin yadda yanayin ya kasance kuma dangance da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da ake ciki sai an mutunta jaddawalin tsarin don a baiwa 'yan jarida damar samun masaniyar don su ci gaba da ayyukan nasu kenan ta haka ne ya sa muka zo nan zandar don ba da wannan horo da ya kumshi shafuffuka da dama kamar dubawar gaskiyar abubuwan da ke faruwa jaridanci a lokacin zaɓe jaridanci a lokacin hargitsi da kuma gudunmuwar da mace za ta kawo a lokacin da ake rigingimu. Birnin Difa ya karu da gine-gine da dama na birane a cikin tsarin sallar karba-karba ta jamhuriya ta takwas ga watan Desambar. Albarkacin haka ne ake sabunta hirin jirgin sama na jihar ta Difa. wurin ayyuka na iya kawo ci gaba a fannin tattalin arzikin jihar a cewar abdu lawan maruma shugaban kwamitin tsare-tsaren sallar difa ingala La renovation de l'aéroport de Difa. Sabinta filin jirgin sama zai taimaka wajen karba bayan gyare-gyaren kowane nau'in jirgin sama da ke shawagi a yankin. Kuma idan ka ɗauki matsayin birnin Difa bisa adadin yada zango na mayan kamfanonin jiragen sama na kasa da kasa da na gida wata cibiya ce da ta dace domin yada zango da kuma kama hanya. A nan dukkan yanayi ya haɗu. Hakika kamfanoni ba za su kasa a gwiwa ba wajen amfani da wannan filin jirgi ba tare da manta cewa ba mun da gina wasu dakunan sanyi da za su ba mu damar fitar da ɗayan kifi a ina inda muke bukata maimakon babbakakken kifi kamar yadda ake yi a yau da iya fitar da ɗanyen tonka maimakon a busar da shi hakika tattalin arziki yankin na karuwa dalilin waɗannan zuba yau sati hudu kenan da najeriya ta sake bude iyakarta a wurare hudu da kasashe masu makwabtaka da ita da suka hada da wurare guda biyu a nishar a dungas ɗaya daga cikin wuraren wato wuraren a jihar zandar yan kasuwa sun ce ba su ga wani sauyi ba a game da hada-hadar kasuwanci shugaban yan kasuwar wato na wannan yanki muhammad sanusi alhaji tahiru da studio kalangutun tuba ta bayar tarho ya shaida cewa harkoki na gudana a cikin tsari wanda ba irin na hukuma ba labari dai muke ji amma babu abin da ya sauya har yanzu yanda dai abu yake da yanzu ma haka ne shiga da ake taɓa rauniya hanya ce ake shiga sai dai mutum ya kewaye amma a yanzu migration sun buɗe mutane suna shiga amma maganar a shiga da mota ko da kaya babu shi da kafa kawai mutum ke iya shiga amma maganar ka shiga da abun hawa irin na da za a buɗe bisa kan guduran ka wuce babu shi yanda dai yake da yanzu ma ne yanzu hakan an zo kaya adar ake sabkewa in an sabke sharar ta ɗauka ta ya ta rauni hanya a sa cikin nigeria haka in mun kawo ana sarke a can nigeria a kewaye ta ƙauyuka tukwana a sayo su niger an samu hatsarukan zirga-zirga masu yawa sosai a yamai a shekarar 2020 haka alkaluman kirdiga na ma'aikatar sami suka nuna yayin da jama'an ma'aikatar suka yi fita 750 domin zuwa wuraren da hatsarurruka suka faru sun ceci waɗanda suka ji rauni 916 yayin da tara suka riga mu gidan gaskiya dr ila alasan da mataimakin babban daraktan sami ya bayyana cewa yawan kai da kawo a lokacin farfagandar zabe sun taimaka wajen hauhawar hatsarurrukan Wajen kimanin fita 748 muka yi shekara 2020 na kai ɗaukin agaji ga mutane 916 da suka samu hatsari. Bayan wannan akwai fitar zagayen takanas 49 muka yi. A cikin adadin waɗanda suka yi haɗuran da muka kai ma ɗaukin agaji mun ƙididdige rashin rayuka tara. Rabin sakamako ne kaɗai muke iya badawa. Saboda ban ma da fitar da 'yan kwana-kwana suka yi. Lalle an samu ƙari idan aka kimanta da shekara ta 2020. Tun watan Desamba an samu halaye da dama zirga-zirgar taron jam'iyyun siyasa ana yawan guje-gujen zirga-zirgar farfaganda don haka ake fuskantar haɗura abin da za mu iya faɗa kenan ta fuskar mu game da yawaitar haɗura kuma akwai wasu haɗuran da 'yan kwana-kwana da mu kanmu ban ma da masaniya kansu haɗuna ne da ake kan hanya kuma sai a kai masu haɗarin kai tsare a asibiti idan ana son jimillar sakamakon baki ɗaya to sai an tuntuɓi dukkan cibiyoyin yamai don a samu adadin jimillar haɗuran da suka afku a yamai cikin shekara ta 2020 tsanani an bin da. a jihar tilibiri annobar corona na ci gaba da rutsawa da mutane a jiya gwamnan jihar yaya raskwana inda aka gano cewa kawo ranar shaɗe ga watan janvier na 2021 daga cikin mutane 485 da aka yi wa gwaji an samu 260 da suka kamu da cutar yayin da 224 suka warke 16 suka rasa rayukansu gwamnan jihar ibrahim tijani kacalla ya kuma tunatar da jama'a matakan da ya waje ba doka domin hana yaduwa da kuma bazuwar kwayar cutar musamman a sansanonin mutanen da suka bar mazauninsu kamar man gaize inda aka samu kurar wato jama'a masu yawa a makon da ya gabata likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko karki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba yawo waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubli har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. a wannan sabon yanayi na sake bullar annobar corona jihar zandar kamar sauran jihohin Niger na samun sabbin masu kamuwa da cutar da yawa amma duk da haka ana kula da lamarin sosai sai dai kuma shugaban ma'aikatar lafiya ta jihar ya yi kira ga al'umma da su yi taka tsantsan su kuma mutunta matakan kariya dr abu yahaya ya yi wa mustapha mamman sani karin bayani a bangaren yankin zandar hakika kamar sauran dukkan yankunan nijera mu ma mun samu alamomin kamuwa na rukuni na biyu na cutar a nan bangaren wannan yanki mun samu mutum 21 masu alamun kamuwa muna da hudu da suka samu lafiya kusan goma al'umma da ke asibiti da aka killace a gidajensu haka kuma abin bakin ciki mun samu zuwa ranar jiya mutane hudu da suka mutu da cutar covid-19 ba tare da zurfafa batun rashin lafiya ba muna cikin tsarin ko da an yi gwajin covid-19 ko da akwai wata cuta da ta janyo wata cuta ana danganta mutuwar da covid-19 yarjejeniyar ƙasa ta ce waɗanda suke da alamomi kaɗan ko kuma waɗanda ba su da alamomi ko kaɗan za su iya tsayawa jinya sanya gidajen su killace kansu amma yanzu waɗanda suke da wasu sauran cututtuka da aka danganta ko kuma suke da alamomi masu tsanani dole a rike su. Ko me za iya rikewa a kan matakan kariya a nan zandar? Ban matsala ita ce daga ɓangaren al'umma. Ku yarda da ni cewa idan kuka zagaya zandar ina ganin ba zandar kaɗai ba kusan dukkan Nijar ce za ku ganin cewa matakan kan da garki ba su damu mutane ba duk da abin da ake faɗi idan kuka ga mutane na aiki da matakan sai idan dangin su bai da lafiya sosai ko kuma idan aka tilasta masa na cewa bai shiga likita sai da takunkumi misali ana ana sanyawa don kawai a shiga idan aka shiga wasu fidda shi suke magabata kullum suna dogaro kawai da yadda za a yi domin su yi shine kawai su nuna suna da ikon ɗaukar mataki amma matakai da aka ba da haske ƙwararru ne kan abin suke shawarta matakai na ceto domin ta da pour pouvoir arrêter la propagation. est kira gare ku zuwa ga al'umma. Alors donc il faut que l'on comprenne c'est pas gane cewa ba kawai don a farantawa magabata da rai bane da ake kira ga mutane da su girmama waɗannan matakai a a a kimance a amince da su domin su ne kariya. Scientifiquement c'est ça la garantie. To masu sauraro karshen shirin labaran kenan na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.